tsintsiya Maɗaurin ki ɗaya. Masu sauraron tsintsiya maɗaurin ki ɗaya Assalamu alaikum Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Muna tare da Reverend Joseph John Hayat da Malam Najib Tsafe da kuma Malam Halluru Abdullahi Maraya a tattauna da wakilin sashen Hausa Isa Lawal Ikaraye da su akan hanyoyin da za a samu zaman lafiya a koma kamar yadda ake a da. To idan kuna biye da mu a makon jiya mun tsaya ne inda Reverend, Joseph John Hayat yake bayani, a saboda haka zan koma gefe guda ya ci gaba da yi mana bayanan. yanzu da kyar sai an yi da gaskiya a bar football kawai kamar shine wasa to in an dawo da irin waɗannan abubuwa sukan taimaka kuma akan yi wani abin da makarantu da ana ce debating competition wannan makaranta za da wannan makaranta a fito da wata subject a yi magana ana ma iya fito da wata eh, kan magana kamar a ce muhimmancin zamantakewa ah, wanda ya tada fitina ga kaza da wanda su yi magana wannan sai ƙara ilmantar da su fahimce me suke fari amma yau kagan ba a yin waɗannan yara kawai suna zama gasan da ake shi ne sai maka gasan ah, a ce mathematics kuma ba don yaro yana so ya yi dangantaka ba yana so ya ci price ne ya samu kuɗi duk waɗannan sun canza orientation da ke cikin yayanmu ba su gane abin da za su yi domin girma ba su gane abin da za su yi domin su kara ci gaba na al'umma amma a kullum idan mu yi wannan magana mukan dawo ne mu dawo da shi cikin gida domin kagan kamun ni zama krista da farko an haife ni mutum ne kamun ka zama musulmi da farko an haife ka mutum ne to idan an haife ka ka gane muhimmancin kai mutum ne ka gane ka shi ma mutum ne mace krista da mace musulma duka suka nakuda ka musu haihu babu bambanci in an zo zancen jini jini ba ya da blood group na musulmi da blood group na krista yana da blood group na o positive o minus o no o negative eh, genotype ba ya da na krista ba ya da na musulmi waɗannan abubuwa suna nuna mana da cewa akwai abubuwan da sun hada mu sosai to in za a kara jaddada muhimmancin zamantakewa sai a tuna shi mutane abubuwan nan da sun hada mu na sha jin wasu malamai don ko suna suna sun san bible fiye da wani ne ko suna sun san qur'ani da fiye da wani su ce a ah, mu san ba mu zama eh, mutane ba sanin mu zama musulmi sun ce ba gaskiya bane ba littafin da zai ce maka baka zama mutum ba kamun ka zama addini domin addinin nan fa mu faɗa gaskiya da yau ni da nake zaman nan haife na su kutu ne mai yawa ni ma shek ne don an haife ni a nan inda ake kristanci shi yasa na zama krista ah, mun lura da wasu kasashe wasu lokaci cikin jahilci mu muna ji kamar kawai mu kaɗai ne mun san addini kar mu manta a duniya yau china da india sun fi mutane yawan jama'a musulmai nawa suke china musulmai nawa suke india krista nawa suke china krista nawa suke india me nake kokarin koyi nake ina so mu gane mu yadda allah ya yi ikon shi cikin halitta to mu dukkan mu fa a najeriya in mun yawa kenan mu da da tusai misali kenan wato in za a samu a china ko india sai raba mu kashi bakwai in ma ba mu kai takwas ba a raba mu kashi kashi kashi har takwas wato kasa daya daya daya irin na nigeria har takwas shine china shine india to wannan sai nuna mana wani darasi kan ce maimakon mu bata lokaci muna zargin juna muna fada da juna in muna je muna kaunan Allah sosai dan Allah kristan nigeria ku je China ku gawa China su tuba musulmai nigeria ku je China ku gawa su bi Allah ku je India ku tuba da mutane ku yi masu wa'azi amma ku zo kuna kashe kanku a sunan addini akwai dan jahilci a ciki taurabaran ah, ka yi dogon bayani dama na so in zo da wata tambaya ta karshe makamance wadda kila da ka yi wannan bayanin ban sani ba amma bari in je tsafe menene ne ah, abin da kake ganin ah, a takaice iyaye za su yi wa 'ya'ya don a goge matsalar da ake fama da ita ta nuna bambance-bambance tun daga yara wato ni abin da nake gani shine a ilmantar da su da kuma dora su akan tarbiyyar da su iyayen suka gada domin mafi akasari za ka ga cewa yanzu mutum yana kallon tarbiyyar iyayen shi tana lalacewa sai ce ai zamani ne to Allah ba ruwan shi zamani kai zai tambaya domin irin wayannan abubuwa da suke faruwa za ka ga mutum a gida shi abin da ma ya yarda da shi din ya yarda da shi ko imani da shi ko kuma addinin da yake ko kuma kila shi bahaushe ne ko wani a to wace kabila ce ko kuma wani al'aiki ne yake wanda yake wakiltar kabilarsa wani abu ne yake wanda yake nuna ma 'ya'yan shi wanda yake koyi da addinin shi yanzu in za ga yanzu ko wurin sa sutura yanzu za ga cewa an samu bambanci ni na sha ganin abubuwa da dama na kiristoci za ka gansu da huluna da rawani na sha ganin musulmi za ka gansu wanda za ka gansu da rawani da hula da shiga mai kyau to amma yanzu zamani ya zo kusan za ka cewa shigan mata canza al'adun ma kusan ana nema a watsar da al'ada saboda haka yana da kyau duk al'ada da take ta daidai da addinin musulunci ko kuma ta daidai da addinin da mutum yake bi ya yi kokarin dabbaka ta kuma ya yi kokarin cusa ma yara san kauna addininsa da kuma yin mu'amala ta gari amma rashin mu'amala ta gari rashin kyakkyawan mu'amala rashin ko in kula da harkar ta shafi tarbiyya barwa mata tarbiyya kyala mata su jagoranci gida barwa hajiya sai abin da ta ce duk irin wa'annan abubuwan ya taimaka wurin taɓarɓarewa gida ita kuma hajiya ba ta son ɓacin ran 'ya'yanta ba ta son ganin cewa ta takurawa 'ya'yanta sun zo sun yi abin da ya kamata ta sa su hanya saboda saboda kauna ko soyayya wacce daga karshe take zama kiyayya duk in ka kula da mafi akasarin inda ake samun lalacewa da taɓarɓarewa da kuma kokarin kawo fitina za ka ga cewa yaran da kila ake barin su a cikin anguwa ne mutane sun ɗauka cewa jifa in ta wuce kaina ta faɗa kan uban kowa wannan muguwar kalma ce da muguwar ɗabi'a ce da ake yi wacce bai kamata ba dan wanda ba ɗanka ba ko dan ka yau in bai iya zuwa makaranta ba nawa ne yanzu suke taimaka ma 'ya'yan makotan su karatu nawa ne suke taimaka ma 'ya'yan 'yan uwansu ma ba makota ba su karatu nawa ne suke bautar da 'ya'yan da ba yansu ba har wata muguwa karin magana ake wai in ka san kuɗi ka bai wa ɗanka amma kuma ɗan ɗan uwa sai a ce wai kashe shi da aiki haka irin wannan abubuwa muguwa al'ada ce da muguwa ɗabi'a ya kamata mu rungumi kowa mu rungumi juna gaba ki ɗaya in muna son mu samar da zaman lafiya kuma a ci gaba da samar da dawamin zaman lafiya domin babu rashin zaman lafiya da wuce jahilci mummunan jahilcin da ake ciki kamar yadda a shirbaran ya bayani cewa irin abubuwan ta faru za ga daga ƙarshe dai daga ƙarshe dai duk aje a zagayo akan talaka dai abin zai kare akan talaka mai neman abinci abin zai kare a akan talaka wanda bai da komi bai da abinci shekara ɗaya shi zai kare su ko suna can cikin GRA da manya manyan gidaje da manya manyan motoci sun wuce kawai muna lissafi to Najib da kai zan karkare zan so a ƙarshe in ji wacce hanya kake ganin ko kuma wacce gudunmuwa kake ganin za a bayar a ƙasa baki ɗaya da mutane al'umma da su shugabanni gaba ɗaya da irin ƙungiyoyin nan a samu dai a magance wannan babban matsala ah, na nufin a ƙarshen wannan tattauna tamu wannan dunkulallen saƙo za ka aike wanda zai taimaka a samu zaman lafiya da fahimtar juna. To ni a ƙarshe abin da ke kira ne ƙungiyoyin ya zama suna yin aiki ne don Allah ba don samun kusanci ga gwamnati ba, Ƙungiyoyin ya zama suna yin aiki don Allah ba don su suna ba, Ƙungiyoyin ya zama suna yin aiki ne don su da gaske suke yi suna so dai a samu zaman lafiya ne ba don tunanin samun wata shuhura ba. Domin a mentality irin na mutanen mu yanzu shine in ka kafa ƙungiya za ta baka dama ka je wurin wanda kila baka saba zuwa wurin shi ba, idan kafa ƙungiya kila za ka ta baka dama kai courtesy call da gwamna, in ka rubuta ƙungiya in ka kafa ƙungiya za ta baka dama kai mu'amala da mutane kana samun taimako taimako daga international donors to ya zama cewa a dan Allah ne dan kishin garin ku sannan su kuma shugabanni sarakunan na gargajiya suna da matukar muhimmanci da muhimmanci da kuma tasiri to amma wulakanta su da aka yi aka mai da su bayan baya aka mai da su ba bakin komai ba aka dauke su ba su daraja girman da suke da shi ni na san lokacin da ake za dogari ya je ya koro mutanen kauye gaba kiɗin su ya taho da su a fadar sarki na girma a fadar sarkin tsafe yan dauta aliyu na biyu wanda ya rasu mahaifin wannan na zauna a fadar shi na ga yadda irin su dogare suke tafiya ƙauyuka irin da gefe su zo da mutane a ce sarki na kiran ku amma yanzu sarkin garin kuma sai ka goge shi ka buge shi yanzu a wuce baka girma shi ba to rashin girmama shugabannin nan shi ma ya kawo sannan kuma mulki irin na siyasa ya zo ya kara wulakanta su ya mai da su ba bakin komai ba sarki sai ya zo yana ihu a rediyo cewa wata goma sha kaza ba ba shi albashi ba saboda haka girmama shugabannin mu wa'annan sarakunan nan wa'anda dan siyasa zai tafiya basu wajibi ne in ana son tsaro ya inganta kuma ya samu sannan su kansu al'umma kuma su sa jin tsoron Allah a cikin zuciyarsu mutum ya yi koyi da koyarwa irin ta addinin sa za a zauna lafiya insha Allah eh, rabaran eh, a takaice menene sakonka na karshe jama'a mu kaunaci juna mu ji tsoron Allah mu zo na lafiya wannan ita ce addini da ibada ta gaskiya mu daina yaudaran juna a alagafta malam da kai aka bude bari mu zo mu rufe da kai eh, ni sakon da zan tura al'umma shine cewa duk mutumin da yake musulmi ya maza ya garzaya ya koma makaranta ya koyi ilimin addinin musulunci duk mutumin da yake kirista ya maza ya garzaya ya koyi ilimin addinin christianity bayan an koya ko kuma ana ma cikin koya kuma a rika aiwatarwa ma'ana a yi aiki da shi saboda babban matsalar mu shine jahilci a ɗaya ɓangaren a ɓangaren kuma masanan son zuciya mu sani kuma cewa najeriya ba mu da wata ƙasa ban da najeriya don haka mu iya ƙoƙarinmu mu ga cewa najeriya ta zauna lafiya eh, Ƙarshen shirin kenan a yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. A madadin wakilin sashen Hausa Isa Lawal Ikara, Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake cewa a tuna fa sai da zaman lafiya ƙasa za ta ci gaba a huta lafiya. sai zauna kar mu bata ina bishara